sunana junaidu jibrin maiva daga borno nake alhamdulillahi zaman mu a nan a citizenship and leadership training center mun amfana mun kuma karu sosai musamman ma wajen tabbatar da tarbiyya da kuma ba mu hanyoyi da zamu mu zamto mutanen kanmu wajen ci gaban kanmu gaba daya akwai wani abin da ake kira na matasan civilian jtf although su ba zo nan wajen ba mu ne muke farfado da, da jihar mu gaba daya dan idan kika yi la'akari idan kina zuwa maiduguri zaki ga yanzu mu ba bambancin kristan ko musulmi mun haɗa kanmu gaba mu a duk da cewa UNDP sun taimake mu wajen tabbatar da mun samu wannan abubuwa na sana'a amma matasa duk da matsala da muka samu na rashin tsaro sun zauna daram wajen tabbatar da cewa sun samu abin yi mu yanzu a borno akwai mutane sama da miliyan 28 matasa wanda suka rasa ayyukan yinsu so idan za a yi kokari a tabbatar da cewa waɗannan matasan a cikinmu ba mu ci mu ɗari bane muka zo nan wajen don allah muna kiran gwamnati ta ba mu sana'ayi sunana Hamilikan daniel daga adamawa state da muka shigo cikin sherry hills mukan je a filaye kuma a gurin wasanni daban-daban wasannin nan muna ganin su kamar abubuwa ne kamar waɗanda ba su da mana a sai suna da mana akwai inda ana ce da shi wall and beam so a inda in ka iso wani guri inda ba za ka iya ka haye ba ko kuma kogi ne a gaban ka kuna kuma tafiya da yawa ya za ku ya ko haye wannan kogin din dukan ku so muka koyi cewa sai in an haɗa kai in ba a haɗa kai ba an yi shawara an yarda da juna ba ba za iya crossing wannan ruwan ba an horar da mu a nan akan cewa dukkan mu ɗaya ne domin haka babu wani abin da kuma zai sa mu zama daban da juna domin haka idan muka koma yanzu mu da aka horar da mu mu ne za mu yaki wannan rashin sani da muke da shi a inda muka fito kuma hakan nan ne za a iya dakatar da boko haram sunana usman bukar daga yobe state mun koyi yadda za mu zama shugabanni na gari hakikanin gaskiya ba yadda za a yi mutum ya zama shugaba na gari sai ya so wa dan uwan shi abin da ya so wa kansa mun yi experience din yadda za mu yi saving din rayuwar dan mu ko ba in dan uwanmu ya shiga wani damuwa na problem ko na karaya ne insurgency ana koran mu yadda za mu tsallake ruwa yadda za mu tsallake wuta yadda dai za mu dai kiyaye lafiyan junanmu kuma mu kiyaye rayukan junan mu kar mu kawo bambance bambance na addini akwai kristan akwai muslim akwai wanda shi ba kristan ba akwai wanda shi ba musulmi ba ba yadda za a yi sai mun zo waje daya mun hada kanmu mu daina kyaman juna mu cire bambanci wasu matasa kenan da majalisar ɗinkin duniya ta horas kan dabarun zaman lafiya da sana'o'i ɗaya daga cikin jami'an da suka horar da matasan ya mun ƙarin haske kan irin horarwa da suka ba matasan sunana abdulmumin adamu maimako mu a citizenship and leadership training center da mu koya musu zaman lafiya akwai kuma sana'o'i da yawa wanda aka koya musu a cikin wannan sati biyu kuma banda wannan sati biyu za su tafi su je su yi wata shida akwai wayanda za su yi wata tara akwai wayanda za su yi shekara a nan akwai fom da aka ba su za su zabi sana'an da suke so wasu teloli wasu kafinta kowane irin sana'an da ka zaba su UNDP za su nema maka inda za ka zanna sai ka koyi sana'an ka na wata shida lokacin wata shida dinan za a biya za yi ta biyan ka allowance da za ka yi da abinci da komai da komai bayan wata shida kuma za a saya maka kayan aiki sai a baka saboda kun ga abubuwan da suke faruwa a north east a wannan state so akwai mutane a idp shine aka ɗibe su a taimake su saboda a samu ci gaba a north east din gaba zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria lafiya al'umma ta kasa ta jiya. kai da ni mai ne maka wanda ba kyau don Allah ka sanar da ni yankin mu guda daya ga kasar mu